Tsawon mako biyu kenan da kuɗin Naira ke samun tagomashi a kasuwar musayar kuɗaɗe a ƙasar, inda ake musayar shi a kan ƙasa da Naira saba'in a kowace dalar Amurka, maimakon Naira 1,740 da bakwai da da arba'in yake a baya. Kuma wannan shine karo na farko da kuɗin Naira ya samu irin wannan ta tagomashi a shekarar dubu biyu da da ashirin hudu. Masana tattalin arziki irin su Malam Ahmad Yusuf na ganin sabbin tsare-tsaren da babban bankin kasar CBN ya fito da shi wajen mayar da musayar kudade ta intanet mai suna Electronic Foreign Exchange Matching System ko kuma EFEMS da kuma yawaitar dalar Amurka a kasuwar musayar canji na daga cikin dalilan da ya sa naira ke ci gaba da samun daraja. Abin da ke faruwa da naira a kwanakin nan da take samun karfi akan dala akwai cewa su kansu central bank sun canza yadda ake sayan dala a sayar da cinikin dala da kowa zai zo ne a caba kawai ta zama kasuwar shunku kowa ya zo ya jefa nashi amma yanzu akwai ƙarin ingancin kasuwar tunda kowa zai gwada ga abin da nake bukata sannan eh, eh, na'ura mai kwakwalwa za ta nemo wanda ya macin wannan uh, bukatun naka yana cikin abin da ya sa aka samu sa'ida wurin darajar naira. sai dai 'yan kasar na bayyana cewa su ba su ga alfanun tagomashin da kudin kasar ke samu ba domin har yanzu farashin kayayyaki a kasar na ci gaba da hauhawa. a sunana Muhammad Musa ni ana magana wa naira ta farfado dala ta karye nace to wani a wanne kasa ina ba kan ba Najeriya ba kan dan anan Najeriya kan kusan kullun garin allawa in ka je yau ka sai kaya gobe an jima awa ɗaya biyu za a ce ma tashi to ina ina kace na na ina ta samu daraja sunana Usman Muhammad ni gaskiya a gani na dai kam ban ga alfanu karewar dala da take yi ba to yanzu da aka ce ta karye din ma mu ba mu ga wani abu da ya sauya ba duk abin da ka je za ka siya to su ma cewa suke har yanzu su ma karyewar dalar har yanzu bata iske su ba. Na tuntuɓi Dr. Bature Abdulaziz MON wanda shine shugaban 'yan kasuwa a Najeriya ta wayar tarho game da yadda farashin kayayyaki ke ci gaba da hauhawa a ƙasar duk da cewa darajar na nera na ci gaba da farfadowa wanda a baya suka danganta hauhawar farashin kayayyakin da faɗuwar darajar nera, inda ya kaɗa baki yake cewa. Ai abin da yake ake ce an siyo shi da dala a takaice daga inda duk aka siyo shi kafin ya zo nan najeriya akalla ba kasar ba a yi kiliyarin ɗinsa a port da shigo kasuwanni ina ɗauka kwana hamsin zuwa wata biyu kenan abin da ya karye a yau duk bai fi sati biyu ba bai fi sati biyu ba kuma sati biyu nan da ya ta karye ai naira dari da saba'in ne akan <laughs> kowace dala to amma muna kiran ga 'yan kasuwa shin da yake a dala ta fara karewa lalle ne ya zama na suma a dala abinda ta ta rage su masu zama sun rage a nasu 'yan kasar dai na ci gaba da hankorin ganin yadda gwamnatin kasar za ta shawo kan matsalar tattalin arziki da 'yan kasar ke fama da shi rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya